Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ce jakadar ƙasar Faransa zai ci gaba da zama a ƙasar ta Nijar duk da matsin lambar da shugabannin da suka juyin mulki a ranar 26 ga watan Yuli ke nunawa a cewar hukumomin Faransan. Shugaba Emmanuel Macron din ya bayyana hakan ne a yayin wani jawabi da yawa jami'an diplomasiya a ranar Litinin. Shugaba Macron din ya kuma jaddada goyon bayan sa ga ɓararren shugaban ƙasar Nijar din Muhammad Bazoum wanda ya a kan cewa ba zai yi murabus ba abinda shugaban ƙasar Faransa ya kwatanta a matsayin jarinta. A ƙarshen makon da ya gabata ne wasu tawagar malaman addinin Islama da ke ƙoƙarin sasanta rikicin ta sake shiga ƙasar Nijar din, domin warware wannan takaddama ba tare da an amfani da ƙarfin soja ba kamar yadda ƙungiyar kowa Hamas ta gargaɗi a kai idan sojojin juyin mulkin suka ƙi mai da ƙasar bisa tsarin demokaradiyya. Kuma muna faɗa da babban murya su ji wannan yanayin da shugaban hukumomin Nijar suka ɗauka akan shugaban Muhammadu Bazoum. Na rantse da Allah ko ka yadda ko kada Allah ya sa ka yadda zalunci. Billahi la ilaha. Magana ta gaskiya ƴan uwa al'umma Afirka irin waɗanga malumman waɗanda sun kasance malumman siyasa ne maciya amanan ƙasa waɗanda ba san abin da suke yi ba a cikin ƙasa sun hito sun nuna su malumma ne na wa'azi alhalin ƙyan siyasa ne don wanga malgana da wanga malamin shi ke kai ka hito ka ce wai an ci amanar bazum ka hito ka ce abin da an kai mai ba a yi mai gaskiya ba ka hito ka ce abin da an kai kuskure ne shi abin da ya yi ya yi daidai ka je ka binciki tarihin Nijar abinda shi Bazum kin ya aikata a cikin Nijar ka je ka bincika a baka labarin tun farko har ƙarshe abinda shi Bazum kin ya aikata a cikin Nijar sannan ka hito ka yi magana ka ce abinda an kai mai ba daidai ba yau lokacin da ake kashe mutane a Nijar kai wanga malamin na hasara ka haito ka yi magana lokacin da talaka suke kuka ana tada su da garinsu ka fito ka yi magana ka ce abinda shi Bazum kin shi ke ba daidai ba ne a lokacin da ake amshi ma mutane gonaki a Nijar da suke zalunci ka fito ka yi magana ka ce abin da ake ba daidai ba ne lokacin da ake talaka suke kai kara a justice ana kura kara saboda su ba su da kuɗi ka haito ka yi magana ka ce abin da suke ba daidai ne ba yau abin da muke so ku fahimta al'umman afirka waɗanga sakarkarun malumman da ke fitowa suna wa'azi suna cewa su malumma ne na gaskiya alhalin 'yan siyasa ne su ne sun kasa yau kuke ganin ƙasashen musulmai na afirka ba su ci gaba yau sun fito sun ce a hito a yi zanga-zanga ta inci haram ne ba daidai ne ba za ku fito muna ku hidda muna ayar da ta ce a yi zanga-zanga ta kwatar inci haram ne ku je ku binciki kasashen larabawan su ne sun ka kama ku addini kun ka ɗauka afirka ku je ku bincike su yau ba balarabe ne ba isa ka taka shi ka ci mutuncin shi ba tare da ya tuwa kwata shi ba amma kullum sai suna mu yan kasan mu kar ku hito ku yi zanga-zanga haramun ne yan haramun ne misa su larabawan sun kwace incinsu misa sun kai yaƙi misa sun kai maya iri daban-daban wanda su tabbatar da eh sun samu incin kansu sai yanzu ku dan kun zama malumman siyasa ku za ku zakuwa ku kuna bautar da yan ƙasar ku da ku. yau ku duka gani da na musulmai na Afirka yanda suke baya ku je ku gani kasashen na kahirai su sun kasa incin kansu su da suke biyar abin da ya kasance ka'ida ne yanda sun ka ci gaba ha ake magana na wani gwamnati ya zalunci 'yan ƙasa malumman su da kansu za su yi suna tare gwamnati abinda ake ba daidai ne ba abinda ake an taka doka addinin musulunci bai ba dama a ce kaza ba a ce kaza a ce kaza ya ina a ina an ka ce ka tashi ka nemi incin kanka haramun ne ku kamuna inda an ka ce ka tashi ka nemi incinka haram ne ku kamuna wurin waɗanda malumman suna da yawa a afirka waɗanda malumma ne ba na gaskiya ba ƙyan siyasa ne sun fito sun hawo minbari suna nuna muku ta Allah ne suna nuna muku ta su eh, eh, nagari ne suna son talakawa alhalin ƙarya shi wanga malamin da ya fito ya ce an zalunci bazum ku faɗa mana, talakan a kashe Afirka a ina ne ya fito yayi magana ya ce ba daidai ne ba mutane ne wanda ba su son ci gaban kansu ba su son ci gaban ƴan Afirka kuma gaba ɗaya yau ƴan Najeriya ku da ke katsalanda akan harakar siyasar Niger ku ja bakin ku yi shu dan Allah ku ja bakin ku shu yanda dan Niger bai shiga katsalandan harakar siyasar Najeriya to haka kuma kyan Najeriya dan Allah ku ja bakin ku shu ba mu buƙatar ku sa baki a harakar siyasar Niger ba masu ba ma bukata me yasa yau kuke ganin yan kudu sun rama yan arewa wallahi saboda yan arewa kuna da shishigi abinda bai damun ku shine kuke yi yau tun lokacin da an kai juyin mulkin na a Niger ban taba ganin wani dan kudu ya kahe kamera ba ya ɓaci ƴan Niger ko ya ci ƴan Niger mutunci ko ya yi wata magana wadda bai kamata akan ƴan Niger missa kullun sai ku ƴan arewa missa sai kullun ƙyan arewa ku ce mana ku ƙyan uwanmu ne ƙyan uwanmu kuke kuma kuna son bala'i ya zaka a cikin ƙasar Niger kuma kuke ƴan uwanmu kuke kullun zaka iske bayanin da ake yi akan Nijar, in da arewa ne shi bayanin da zai shi akan wani bala'i ya zaka samu Niger yau mu mun sani Eh, yan kudu ana cewa ba mu da alaka da ta musulunci amma ba su taba hituwa su kahe kamera ba su ɓaci ɗan Nijar su bauta da ɗan Nijar ko kuma su ce ɗan Nijar eh kaza kaza kaza kaza ba su taɓa magana ba kan ƴan Nijar ba su taɓa magana ba misa sai ku ku da muke diban Hausawan ne ƴan mu kuke musulmai kuke yanda muke amma ku ne duk bayanin ku ya ƙare akan Nijar yau ka je ka gani duk wani komantar da zaka samu na ɓaci wanda zai turo maka ɓaci wallahi shiga profil kin shiga zaka iske dan Najeriya ne missa sai ku ƴan Najeriya wani ɓaci kawai sai ku ba ku da tarbiyyar da za ku iya hitowa ƙara da junanku gaba sai tarbiyyar ɓaci ina zance ne kuma ba da 'yan Najeriya ko akwai waɗanda sun san mutuncin kansu waɗanda babu ruwansu da harkar siyasar Nijar akwai waɗanda sun san mutuncin kansu amma yawancin waɗanda kake ganin suna fitowa suna magana akan siyasar Nijar wallahi ba su san mutuncin kansu ba yau za ka hito ka yi bidiyo kana magana a kan nijar za ka samu wani banzatan ya hito ya ɓace in ka ji ma sai ka ji wa bai ma san nijar ba kuma kai kana magana ne akan ci gaban Niger akan halin nijar suke ciki sai shi to ya ɓace ka duk da ma takan iya ma bai taɓa shiga nijar ba saboda ƙiƙai ne jahilai ne mahaukata ne yau me yasa ƴan gudun nan kuke ganin ba su shiga al'amarin ku saboda sun san kuwaye sun san su kuwaye ku sun rena ku yau ka je ka gani misa kuke kuka da gwamnatocin ku ba su muku aiki ku arewa kun rena kanku ku ne da kanku kare na kanku har zan kowa za a za muku ya milke ku sai yaran muku ba ku da kamun kanku kuna hitowa kuna bata batan banza wanda bai da amfani yau in rashin tarbiyya ne kowa ya iya rashin tarbiyya amma ni dannewa ne shike bai gwada mu duniya cewa shi bai bai da tarbiyya sai ku yarewa me haka ku ne a jahilai a duniya ku ne kun kai ɓaci a duniya kuɗe ne wawaye ko kuɗe ne a dabbobi a duniya kowa ya iya ɓaci misali kuke ganin ƴan kudu sun muku saboda bakinku saboda kuma ba ku san mutuncin kanku ba wallahi wanda ya san mutuncin kanshi bai hitowa sama da su yana ɓata ɓaci bai hitowa sama da su yana magana da bata shahin shi yi waɗanda ƴan arewan ko kuma ƴan malumman arewar ke magana akan Nijar bata shahin ku siyasar Nijar ba ta shahin ƴan arewa siyasar Nijar ba ta shahin ku ƴan Najeriya ku bar mu ji da abin da ke damun ku bari mu ji da abin da yake muke so mu gyara ƙasar mu ba ku za ku gwada mana abin da addade mi ba ba ku za ku gwada mana wanda ya tantanta mu zaba ba ba ku za ku gwada mana wanda ya kasance alheri a gare mu ba mun san alheri a gare mu mun san wanda ba alheri a gare mu ba dan Allah ku je ku gyara kasar ku gyara matsalolin kuna da matsala tsakanin ku da kudu ku je ku gyara sun ran muku mu kuma muna da matsala a kan shugaban nan mu mu je mu gyara matsalar mu kenan ku ne kun karama kanku har yasa yan kudu sun karamma muku sun ka dauke ku san abin da kuke yi ba dan sani halin da ake ciki wasu mu suna ga muna ta zirga-zirga tsakanin ya mai wato Niger Republic da nan dangane da matsaloli da suka su na junta wato juyin mulki da ya faru a can kuma wani ma da baka sani ba ya ganka sai ce na gan ku jiya to ba shakka gaskiya ana kan wannan aiki kuma ana samun cin nasara babban abin da yake mu duka shine yin addu'a wato komi ƙanƙantar rigima ba ta da ba san wato ta ba ana iya sanin farkon abu an ba san ƙarshe ba kowa ya ga abin da ya faru a iraki ana ga abu kamar yau kawai an wuce shekaru masu yawa ko ana ga abin da ya faru a sudan nan kusa-kusa za ka je ka ga layi ba kowa wasu suna caji to shi yasa ake ta kokari ɗin kar allah ya kawo abin da zai sa a yi tashin hankali ko mi kankantarsa ko a gidanka tashin hankali bai da kyau balle ya fita anguwa balle ya fita gari balle fita ƙasa balle ƙasa da ƙasa to yana da kyau dukanmu yadda shugabannin suke ba mu haɗin kai mu ma kuma muna ganin kuna ta yin addu'o'i to mu ci gaba da yin addu'a Allah ka warware waɗannan matsaloli cikin sauƙi su turai ba ranar da za su so mu da turai na yamma da ta gaba da ta kudu duba mai son yawa to kullum Allah ka ruwa mu da sharrinsu Allah ka zaunar da mu lafiya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a hadisin da ya inganta ya nuna girman ka'aba da darajarta amma ya ce ran mumini ɗaya fi darajar ka'aba kaga hadisi na ingantacce ka duba girman ka'aba duba irin abin da za mu biya mu je bi don wurin mu yi addu'a Allah amsa amma ran mumini ɗaya fi ta dare abun Allah da so da haka Allah ya kare kuma manzo Allah sa ce la tatamannu ilqal al-adu was'alullah al-afiya kar wani buri dan yana jina da lafiya ce Allah ka haɗa mu da makiya a ba kyau annabi sassa ya ku roƙi allah allah ya kwantar da fitina lafiya da shi zaman lafiya yanzu shi yasa muka sallar nan da ba lafiyan da ba za a iya ba to allah taimake mu ecowas haɗaɗɗen ƙungiyar ƙasashen afirka ita ta ce sojojin nijar su mai da mulki ga zaɓaɓɓen shugaba wanda mutanen ƙasa sun ka zaɓa da yarda su don mulkin soja fashi da makami ne mutane sun ka taru sun ka zaɓi shugaba bisa ga yarda su ya shugabance su wani ɗaya taho cikin dare guda da bindiga ya kwace ga ɗan fashi ne to ya ce bai mai suwa akwai yarjejeniya ta ƙasashen afirka an ce a yaƙai bisa ga wannan yarjejeniyar sai ya mai da mulki ga masu an rura wuta an ce yaƙi na za a yi da najeriya da nijar ƙarya ne za gaskiya ba ne turawan eh, eh, sojojin ecowas ko sun zo nijar ya mai ɗaya za su ko ya mai gidan gwamnati ɗaya za su presidential bila ɗaya za su ko bila sun ka zo duk da masu tsaron shugaban kasa in sun ka ba da kai ba su haɗa ba ba a faɗa shi ɗaya za a tsame a ɗauke shi a mai da wanga amma a mai an ce yaƙi za a yi wasu mutanenmu da a can sun dawo nan sun koma can saboda ruru ta wutar da aka yi bisa ga ƙarya an sa siyasa ana can amana mutane Yaƙa ƙasa daban yaƙa shugaban ƙasa daban ya mai ɗaya za su ko ya mai gidan shugaban ƙasa ɗaya za a ko gidan shugaban ƙasa shi ɗaya za a ɗaukowa ko masu gadi ne in sun kai saranda ba a taɓa su amma an ce wai da ƙasa za a yaƙi ba gaskiya ba ne an sa siyasa ko ina nan waɗanda ba su son gwamnatin da an yanzu su ce yaƙi na can waɗanda ba su son bazon su ce yaƙi za a yi kuma ba gaskiya ba to wajibin mallami ne ya faɗi tsakani da Allah wajibin 'yan jarida na su faɗa ma talakawa sirrin gwamnati don ba su da hanyar sanowa sai ta hanyar su ba sai su yi ta cin amana musulunci bai son haka na abinda musulunci ka so ka faɗa mutane tsakani da Allah kai najeriya kai ba ma najeriya ba duk duniya tsarin ta yanzu ba da musulunci ba mutum ya bar kallon wai yana sokoto ya ɗora dibin garin mujaddadi yake to ba abinda mujaddadi ya aza ake sama ba yanzu abinda turawan mulkin mallaka sun ka kawo shi ake bi a yau abinda an ka mu yi matsayin al'ada an kabar shi sallar gada muka yi da azumi da mi an yadda mu yi don al'adar musulmi na shi sallah amma babu kisasi babu haddi in haka wa ƙarawo kai ba ka kace mai hannu in ka kai shi kotu ba a kace mai hannu in mutum ya yi zina don kun mai ba ku jefe shi in kun kai shi kotu ba a jefe shi saboda mi don wannan halifar daular ta dan hode tura mulki mallaka sun zo sun kwace ta kuma ba da ƙarfi mun ka amso ba su sun ka ba mu da yarda su kuma sai da sun ka sa sharuɗa to ku taho ku koyi harkar gama ba ku abin ku kuli amma da sharaɗin za ku yi wa da mun ka aza ka taɓa ganin an ba da mukami ga wanda bai boko ba ko ka haddace ƙur'ani ka haddace mudawwana buhari da musulmi duk su zama ga kanka ana baka mukami ba kai boko ba duk da waɗanda an ka ce an ba inci ai su wani na ba a ba su inci ba sai da sun ka zo ingila sun ka yi boko an ka tabbata abin gada an ka bari sun iya shi kuma za su ci gaba da yi ne ta ce to ku wakilce mu amma ga tsarin da za ku bi to shi kenan sai a ce an ba mu inci an dai ba mu mulkin kai ba incin kai ba sannan turawan ga suna nan duk sadda an kauce maka ai daga dawowa su kai ba su bar mu haka nan ba kuma an yi majalisar ɗinkin duniya wadda tana da baki ga kowace ƙasa kuma babu ƙasar musulmi cikinsu amma jahilai kai ba ka san addini ba ba ka san duniya ba amma kana sa bakinka ga harkokin da amerika ya yi ta kawo rikici ku kashe mutum guda a kashe muku ɗari wacce riba kun kaci ku zamna ɗaya da annabi ya zamna makka kai mu ko ce an kai ba a sallah ga hili sai mu shige cikin gida mu wa'azin ga an yi sadda an kace ni ina wa'azi sadda an kace ba a yi da lasihika kuma ba a yi sai cikin masallaci kuma an ka ɗauki uzuri mun kai ta yi haka nan wallahi ko ce an kai ba a sallah ga hili sai in shige gida na in don manzo Allah ya yi sallah ɓoye su abakar sun yi sallah ɓoye bayan da yi na kama ya kai dama sai ka zo ɗaya ka halaka kanka ka yi faɗa da wanda ba ka ima waɗannan kakanni namu da an ka kwace abin gagare su sun ka ɗaukar dara sun ka bi ko yaji sun himu ko imani sun himu sun himu sun addini amma sun gaba su yawa sun yadda da sai a zaune mutane a zo a ce ga boya ko ga bawa kuma ƙarya ne babu bauta kafin in kana son ka mai da bauta to mai da shari'a da ƙur'ani ai tare an ka soke su sai ka dawo da guda bar guda iyakar duk mukami na musulunci bai wuce sarkin musulmi ba ko shi kaga an ba wanda bai boko ba ko limanci wallahi kuka bi da an ka ce wanga digiri ga rayuwan ka ko qur'ani ya ce mai digiri da abu ya kakko mukami na addini ba da sallah ko to ko ita in kana jayya da mai digiri ba kai digiri ba mai digiri da abu don shi aka ganin an zo da shi shina iya gane ta wanga ko sandarare na tsayi ne zai shi daskare ya ce waccan harka ta da ita ta alhali ba ita ta ba a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen fitintun da suka da kasashen mu na Afirka tare da ba mu zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin mu Masu kallo da sauraro kada ku manta idan wannan ne karanku na farko zuwa wannan tasha mai albarka mai suna ta TV News ku yi kokari ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar karorawa domin ci gaba da samun sababbin shirye shiryen mu da zaran mun daura.